الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من بيت السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا watan Ramadan, رمضان hijirar manzon Allah sallallahu wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da 11 ga watan biyar shekara ashirin, a wannan mu'assasa mai wannan suna na ashabatul kiram inda muke gabatar da tafsirin alqur'ani muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari da abinda aka faɗa na rahama a ciki Allah ka sada mu da shi wanda aka faɗa na azaba kuma Allah ka tsare mu daga gare shi kafin mu shiga akwai bayani muhimmi da ya kamata mu yi wannan bayanin kuwa shine abin da ya shafi wani bidiyo haka da yake yawo musamman tsakanin ɗaliban karatu cewa yanzu ga shi nan gwamnatin saudiya ga ta gina coci na ga ɗalibai adadi da yawa sun turo mana suna so su ji mai zamu ce akan wannan matsala ɗin sabon da muke ce musu abu na farko kamar yadda muke da shi shine hukumomin saudiya ba mala'iku ba ne ba annabawa ba ne ba sahabbai ba ne ba tabi'ai ba ne suna yin kuskure kuma suna da daidai kowane mutum wajen ta'amulinsa a rayuwa akan yi la'akari da alhassanatu wasu ya'atu nashi ne duk mutumin da yake yana da alhassanatu allati galabat ala sayyi'atihi to wannan baka da yadda za ka yi da shi amma a samun mutum yana da Alhassanatu, galabat ala wannan shine wannan matsalar take abu na biyu galibin wannan suka turo min maganganun nan na yi mamaki ta yadda ita fa saudiya fa babu fa yanzu ne ra'ayi shi kuma kasar da yake idan aka kirga adadin cocinan da suke kai da adadin masallatai ba za ma ka haɗa ba amma bai yi maganan cocinan da aka gina a kasar shi ba ya tafi wata ƙasa can yana magana saboda haka idan muka lura da cewa hatta cikin wannan matsala ta Corona virus nan da aka shiga za ku ga hatta wanda suke zaune a kasar illegal suke zaune ba akan tsari ba an ɗaga musu kafar da mutum zai iya zuwa asibiti in bai da lafiya kuma za su karɓe shi yanzu ba sa kallon cewa ba kana zaune ba ne a kan ƙa'ida maganan a dawo da kai kasar ba ta taso ba sannan kowane mutum za a yi sallama da shi har gidan shi a ɗauko kayan abinci da buhun shinkafa da menene da menene wanda zaka ga mutum zai iya rayuwa ba tare da matsala ba wanda nan sai dai su buga ma tiyagar su sa doka ba magana wai wai a sallama da ka kowar gida motar abinci ta danna oda ka fito a baka ina baka taso sau da haka abu na biyu <clears throat> shine muna so mutane su gane cewa idan an ce kasar saudiya ba ba fa dukkanta ba ce harami makka da madina nan ne harami da haka abinda za mu ji Allah yana faɗa cewa innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al ajibu fihi wal ba'd to akwai saudiya kasar gabaki ɗaya akwai kuma harami in mutum ya fito daga jidda akwai inda harami ya fara da haka daga nan zaka ga sun rubuta cewa daga nan haram ne kafiri ya tsallaka nan wajen amma jiddan ba harami ba ce sana akwai capital city ɗinsu asima ɗinsu babban birnin nan ne dama wanda a ƙa'idar mu'amala ta duniya kowa da kowa za ka iya ganin shi a wajen a matsayin cewa ƙasa ce da nan wajen tun da ba harami ba ne kowa zai iya zuwa da aka inda ake maganin cewa za a ba da dama a gina coci ga bakin kiristoci da ke zuwa kasar wani abu na maslaha ke kawo su kasar ba ana magana za a gina coci a makka da madina ba ne a'a ko ya zama a jidda ko a riyadu sannan yanzu kasar ingila an ba saudiya ta mata ne ta gina masallaci sama da 200 yanzu har a italy sun gina masallacin da ya kai girman masallacin da ke haramun makka ko madina a beijing an ba su dama china sun gina masallaci tafkeken da ya kai girman masallacin da ke haramin makka ko na madina a kasashe da dama na tura wannan super power nan su ana ba su dama su je su gina masallaci ɗaruruwa da akwai ƙasar da zaka ga an gina masallaci sama da ɗari wata ma sai ka akan ba ƙasar dama ta gina masallaci ya kai dubu to ita sun ba saudiya dama ta je su sun gina masallaci yanzu mutane saboda rashin sanin maslaha da fikihu na rayuwa su waɗanda suke zaune tun da akwai hurɗa ta jakadanci a ƙasar su ba su dama su gina su kuma inda za su yi ibada shi ya fi ko saudiya ta ce ba ta yadda ba wa'incan masallatan da ta gina ita kuma a je a rushe shine abin da yake shine maslaha so da da Allah mutane abin da ba su sani ba ni a wajena hukumomin saudiya suna yin kuskure suna da laifin faka amma ni alherin su ya fi daidai a wajena kuma ban taɓa bude kofa ga wani wanda yake wato yana da aƙida fasida don galibin duk da kaga ya ɗauko ƙasar ya tasa gaba to ba fa ƙasar ce asali a gabansa asali akwai rikici ne na aƙida wanda sai su ɗauko siyasa sai su goya ba mu kuma mutanenmu da ba su sani ba ba sa kallon wannan so da haka wannan shine abin da ya faru da haka kamar yadda kafare suna shiga ƙasar amma iyakar suriya ko jidda babu kafirin da zaka gan shi a cikin makka ko madina wanda in ka ga wannan to sai dai kuma ya shiga da sunan musulmi ba a sani ba a shekafiri ne amma yana kafirin ya shiga wannan yana da wahala saboda haka wannan shine abin da ya faru ina ganin ba matsala bace ta tada dj wuya ba matsala bace ta ainihin wato rigima Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jiya mun fara bayanin ayan ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati ba mu kammala ba ana ramma zai ƙara maimaita sai mu dora mu ci gaba akan makallahu bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو insha Allah ranar alhamis idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu la'akari da mutane suna zaune a gida cikin tambayoyin da wani ya turo malam yahuza mutane su dinga tambaya masu amfani suna kallo sallar juma'a amma ba zuwa ake ba amma wani yana maka tambaya da ko a gidansa zai itikafin ba mu sani ba wallahi saboda haka la'akari da ana zaune ba a komai insha Allah ranar alhamis idan Allah ya kai mu waɗanda suke bibiyar karatuttukan mu ta yanar gizo ta safukan shafukan sadarwa wannan littafin da ke hannuna a ƙa'idun shi'a al'ifne a shari'a su'alin wa jawabin wanda abdurrahman bin sa'id bin ali ya rubuta insha Allah shi ma zai fara zuwa mutane karfe goma sha biyu zuwa karfe ɗaya minti talatin talatin za mu ci gaba da yin shi kamar yadda muka saba yin ragowar darussar da haka ana samun littafin a pdf aqidatu shi'a al shi a shari'a su'adun wa jawabin. insha Allah wannan littafi shi ma zai fara zuwa ranar alhamis da izinin Allah ƙarfe ainihin wato sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya daidai Allah ta'ala ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka yi imani idan kuntum ila salati idan kuka tashi za ku tafi sallah fagsilu wujuhakum in kuna da hadisi ku wanke fuskarku wanda mun yi bayani shi akan wanke fuska wa aydiyakum da hannayenku ila marafiki tare da gwiwar hannu ko wuyan hannu wa musahu bi ku shafi kawukan ku wa arjulakum da kufa kafafunku ila alka'abaini tare da ainihin wato wuyan tare da ainihin wato idan sahu wannan shi ne maganar da muka fara sai muka ce yan shi'a tunda akwai kira'a guda biyu sun makale wa kira'an kuma a arjulikum ila al ne, har suke kokarin su nuna cewa wannan kira'a ta al-imamu Hafsu kuskure ce ma Wancan kira'a ta wancan ƙari inda muka faɗa suka ce shi ne daidai wa arjulukum ila al-ka'bayn to mun fara bayani cewa malamai sun yi faɗa cewa almasu dukkan wankewa yana tare da shafa amma ba shi dukkan shafa ne yake tare da wankewa don haka za mu ga cewa mun kawo cewa ahmad bin ali bin husaini bin ali bin musa da imam al-baihaqi ya kawo cikin littafinsa as-sunan al ya bude babu qira'ati man qara'a wa arjulakum nasban sai ce wa annal amr raja'a ila al-gasbi yace al'amarin in ka karanta da wannan kira'ar da alaran ma ya karanta ya koma zuwa ga wankewa ne wa anna man qara'aha qabdan inna ma yaqra'uha inna ma huwa lilmujawara. mujawara yace wanda ya karanta yace wa arjulukum waccan kira'ar lilmujawara ne kuma musamman ɗaliban da suke so su faɗaɗa bincike kan wannan matsalar su tafi littafin adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'an na Sheikh Muhammad Aminu ya yayi dukkan maganganu ya kawo baituka na larabci yayi istishadi da su cewa ya halatta saboda mujawara a kawo suna marfu'i abinda zai biyo ya kamata ya zama marfu'i ne sai a masa jarra wato saboda mujawara zaka ga wannan abin wato ya kamata ya zama mansubi ne in an kawo suna na gaba marfu'i shi ma sai ya zama marfu'i saboda mujawara saboda makwataka ana samun wannan ya kawo daga Musa bin Anas kale yake cewa katabal Hajjaj bin Yusuf fa kale sai Hajjaj bin Yusuf yace iksulu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum ku wanke fuskarku da hannayenku da kafafunku fa gsilu zahirahuma wa batinahuma wa araqihuma sai ya ce ku wanke zahirinsu da cikinsu fa inna zalika aqrabu ila jannatikum wannan shi yafi kusa zuwa ga aljannarku fa qala anas sai anas dan maliku yake cewa sadaqa wallahi sadaqa allah wa kadaba alhajjaj allah yayi gaskiya hajjaj yayi ƙarya saboda allah ya Hubi, famtahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'abaini to wannan asalin zaka ga abin da suke kafa hujja da shi cewa lallai ya tabbata gashi a gaban anas dan maliku kuma ana san malikun nan fa yana cikin wannan suke kunduma kunduma wa zagi to gashi ana san maliku an karanta a gaban shi Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi yace Allah ya yayi gaskiya Hajjaj ya karya qala sai yake cewa qara'aha jarran lokacin Anas dan Maliku ya karanta wannan kira'a ta jarra ne fa inna ma ankar Anas bin malikin al-qira'ata ta al ya karanta ne dan masu inkarin kiraar. ba dan masu inkarin wankewar ba sai ya ce faƙadar wuyina an anas bin malikin anin nabi sallallahu alaihi wasallama ma dalla ala wujubil ghusl saboda an ruwaito hadisai daga yawa daga anas dan maliku abinda yake nuna cewa wajibi ne in mutum ya zo alula ya wanke kabashi al-imam al-qurtubi jiya mun kawo maganar sa da yake faɗa shi ma yake cewa larabawa suna faɗan cewa masaha da ma'anan idan Allah ya wanke maka ainihin wato zunubbanka wanda ya magana doguwa cikin wanda suka yi maganganu akwai al'imamu bin kafir abul ismail bin umar bin kasir al albasari al-basri thumma wanda ya nasu rijina 774 yace na ismail qultu li amir na ce inda na sanya kulu na wasu mutane na cewa inna jibrila nazala bi ghasl ar-rijlayn malaika jibril ya sauka da wanke kafafu guda biyu fa qala sai yake cewa nazala jibril bil mas malaika jibril ya sauka da wanka ne to irin da wanki da da shafa ne irin waɗannan asar din da suke nuna cewa shafa ake yi da ibnu kasir ya gama tattara su cikin tafsirin shi sai ya ce fa hadhihi asarun gariba jiddan duka waɗannan asar ɗin da aka kawo garib ne abu ne da aka ruwaito shi ta hanyoyin mutane ɗaiɗai ba kuma hanyar da za ka yi injibarin shi ka ƙarfafa shi ya zama abin ya inganta sai ya ce wa huwa mahmulatun ana ɗaukar ta ne ala annal murada bil masi abin da suke nufi da almasu huwa gasalul khafifu shine wankewa wanda ba a wato mai sauƙi. dan haka mutane su fahimta kalman almasu a larabci ita kanta ana amfani da shi ka zo wanke abu wanke wanda ka zuba ruwa baka sa hannu ka diddirza ba sai a ce masa almasu sannan ka sa hannu ka zuba ruwa ka diddirza wannan sai ya hada algasul wal masu ina fata an fahimta da haka za mu ga cewa qira'ar da ta zo wa arzulakum tana magana wankewa Ƙira'ar da ta zo wa arzulikum tana magana idan ka zo wankewan ka sa hannunka ka shasha ba kafar kana zuba mata ruwa in aka haɗa waɗannan kira'o'in guda biyu an zauna lafiya amma yan shiya da suka tashi sai suka ɗauki kira'a guda ɗayan ta wa arjulukum sai suka bata ma'anar da suke nufi shine a shafi kafar ba a wanke kafar ba sai yake cewa limasa nazkuruhu min as-sunnatu sabita saboda abinda zamu ambata na sunnar annabi da ya tabbata fi wujubi ghasl ar wajen wajibcin wanke kaba wa inna ma ja'a an hadhihi al bil khabd yace wannan qira'a ta zo da kasra ne imma alal mujawarati wa tanasubul kalami ko dai saboda mujawara makotaka da kuma dacewar zance kama fi qaulil arabi kamar yadda yake cikin maganganun laraba sukan ce hujuru dabbin kharibin yace haka Allah yake cewa ali hum siyabu sundusun khudrin wa istabaratun sai ya ce wa hada sa'ibun za'iqun fi lugatil arabi wannan abu ne da ya yadu sananne a lugar larabci wa minhum daga cikin su man qala akwai wanda yake wa hiya mahmulatun ala masfil qadabaini idza kana alaihi mal khuffani akwai wanda suka ce ana nufin shafar kafa guda biyu idan mutum ya sha huffi hu abu abdullahi shafi'i rahimahullahu wa minhum man qala hiya dallatu ala masfil lijraini ولكن المراد بذلك bi الخفيف al-ghusl al-khafif laka sa da wasu ke kafa hujja da wannan ayar to sa hufi sunna ce sabita mai zaman kanta amma zance na gaskiya wankewa wanda babu dirzawa tare da ruwa shi ake ce masa almasu idan mutum ya sa yana zuba ruwa yana diddirzawa an hada ainihin wato algaslu da haka sai yake cewa kamar yadda limamu sha kama waradat bihi sunnatu kamar yadda sunna ta zo yace wa ala kulli taqdirin akan kowane kaddarawa fal wajibu ghaslur rijlaini fardan wanke kafa guda biyu dole ne la budda minhu lil ayati wal ahadith lil ayati wal ahadi. saboda aya wacce ta zo nan Allah yace fagsilu wanda al-ghasl shine wankewa ko to ba kuma yadda zaka yi da qira'a na fataha din wa arjulakum ila al sai yake cewa hakanan hadisai allati sanuriduha wacce zamu kawo ta wa min ahsani ma yustadallu bihi ala anna al yutlaqu ala al-ghasl yana daga cikin mafi kyan abin da ake kafa hujja da shi cewa larabawa sukan faɗi kalman almasu masu suna nufin wankewa wanda yake mai sauƙi ya ce ma rawahu al bai haƙiƙa da yake cewa akbarana abu ali yake cewa akbarana abu ali حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن مح... بن محمويه الأسكري يكاو إسنادي إسنادي حزوا علي بن أبي طالب سوى أنه صلى الظهر سيدنا علي صلى أزهر ثم قعد في هوائج الناس في رحبة الكوفة سنيسا مواني فيلي يدور أتكن كوفة سولي سولار بكاتر متاني hatta hadarar salatul asr har sai da sallar la'asar ta zo sun utiya bi kuzin mimma in aka zo masa da kofi na ruwa fa aka da minhu wahida fa a biha wajhahu wa yadayhi wa ra'sahu wa rijlayhi kaga da aka zo masa da ruwa hadisin sai yace fa masaha sai na ali ya shafi fuskarsa. kun ga an yi amfani da kalmar masaha da ma'anan fagasala sannan wa yadayhi da kuma hannayensa wa ra'sahu wa rijlayhi sun maƙama fashari ba fadlahu wa huwa ƙa'imun sannan ya miƙe sha ragon yana tsaye sun maƙala inna nasan ya karahu na shurba ƙa'iman wa inna rasulallahi sana'a ma sana'atu wa ƙala hada wudu iman lam Ya yace kuma annabi ya irin yadda ne ce wannan ita ce alular wanda bai hadasi ba sannan rawahul bukhari fi sahihi an adam bai di ma'ana wa imam bukhari ya rawaito wannan da al-imam ibn kasir ya gama sai ce wa min awjabi wa min aujaba min shi'ati mashahuma wanda ya wajabta daga cikin ɗan shi'a cewa wajibi ne a yi shafa kama yamsahu al-khuffa kama yadda mutum yake shafa hufi faqad dalla wa adalla to ya zama batacce kuma ya batar da mutane da haka kaga aqidar wanda za su zo su ce shafa za a yi ba wanke kafa za a yi ba in kana maganar shafa ne kuma da hadisan sunna ka je ka ɗauko kai hujja kace ce an yi amfani da kalmar masaha to ka sake koma ka ɗauko hadisin sunna kuma da shi an ci na ali ya zo a lolafa masaha wajen Hauwa ya daihi ya shafi fuskarsa sannan ya shafi hannayensa ma'anar da ka ba kalmar masaha a wannan asalin na ali bin abi talib shi za ka ba a dukkan asalan da suka zo da ma'anan masaha to shine yake cewa duk wanda ya faɗa maka daga cikin 'yan shi'a ya ce wajibi ne a yi shafar ƙafa to faƙar adalla wa adalla shi a kan shi fatacce ne sannan fatar da wasu suke sai ya ce wa kane min man jawwaza matsahuma sai ya zamanta wanda ya wajabta cewa a shafi ƙafa wa gaslahuma sannan ya ce kuma a wanke su faƙad aka a aidan shi ma ya kuskure ka zo ka ce a'a ai yanzu a shafi kafar mutum ya shafa irin na in a sannan ya zo ya wanke ya ce shi ma kuskure ne sai ya ce wa ma naqala an abi jafar bin jarir ko wa ma nukila abinda aka ciranto daga abi jafar yana nufin ibnu jarir tabari imamul mufassirina annahu awjaba ghaslahuma lil ahadisi cewa al-imam ibnu jarir tabari ya ce wajibi ne mutum ya wanke kafarsa saboda hadisai wa ajaba awjaba masahuma lil aya sannan yace wajibi ne mutum ya shafi kafarsa saboda aya sai ce falam yuhakkik mazhabahu Hufi zalika duk wanda suka faɗi wannan maganan suka jingina ma ya ce to basi ta haƙiƙin mai al-imam ya yake nufi ba yace fa inna kalamahu domin maganar sa fi tafsiri a cikin tafsirin sa inna ma yadullu ala annahu arada al-imam mustabari yana nunin cewa ne annahu yajibu zalik dalkin ne. yana nufin cewa wajibi ne ciccu da ƙafa. sai ya ce min duni sa'ir a ada'ir wudu ba tare da ragowar sauran alƙabofin alula ba li'anna huma yaliyanil ar domin kowa ya san cewa ƙafa ita ce take da alaƙa da ƙasa cikin gaɓoɓin da ɗan adam yake ta'amuli da su sai ya ce watsi haka nan taɓo wa da zalika da wani wannan fa'awu jaba da huma ya ma alaihima da al'imama ibn jarir tabari ya sai ya ce wajibi ne mutum in ya zo ƙafa. wajen wanke ta ya ta walakin na abbara an dalki bilmasi sai maimakon ya amfani da kalman attajliku sai amfani da kalman almasu ya ce fa a taƙa da mallam ya ta'ammal kalamahu annahu arada ainihin wato wududul jam'i bayna rajilai ne wa ya ce to wanda fa a taƙa da sai ya kudurci mallam ya ta'ammal kalama wanda bai lura mai al-imam ibnu jarir tabari yake nufi ba sai ya lura da cewa kamar yana nufin a hada guda biyu ne a hada al sannan a hada al da haka in dan shiya ya kawo maka maganar tabari yace ai wajibi ne a hada biyu a wanke sannan a shafa wankewa saboda hadisi sun zo shafa saboda qur'ani ya faɗa ka ce baka fahimci maganar al-imam ibnu jarir tabari bane al-imam ibnu jarir tabari yana maganan cewa ne wajibi ne wajen wanke kafa saboda ta da ƙasa tana ɗaukar taɓo da wasu abubuwa ta fi nan na inda aka fi zaton samun datta a jikin ɗan adam ga baki ɗaya sama da ko'ina da haka sai ya ce wajibi ne a haɗa addalku sai amfani da kalman shafa maimakon addalku da kuma wankewa wannan shi ne abin da yake nufi sai ya ce fa haka man haka kadalika wanda ya kai to maganar tsabari sai ya kai to ta akan wannan sai ya ce walida ya taskiluhu kasirun milin fukaha'u Ya ce don wannan ne matsalar da yawa ta rikice wa malaman fikihu wa huwa ma'zurun fa innahu hula ma'ana da jam'i bayna al-mass wal yace za a yi musu uzuri ba ma'ana ka zo ka ce mutum ya alulayi shafa irin ta yan shi'a sannan kuma ya zo wanke kafa kuma daga ba ce kwata kwata bai da ma'ana sai ya ce yace taqaddamahu auta ta'akhkhara alaihi daidai ne mutum ya fara wanke kafan ya zo ya shafa ko ya shafan ya wanke kafan ne lindiradihi fihi saboda shigarwarsa a ciki wa inna ma aradar rajulu ma da kartuhu ya ce mutumin yana nufin yana nufin al'imama tsabari abinda nake nufi ne wallahu a'alam ya ce sun mata almaltu kalamahu sannan na ƙara lura da maganin al'imaman ibn jarir tsabari kwarai ya ce fa'ida huwa jam'a bainal alkira a sai ga shi yana ƙoƙarin ya haɗa ne tsakanin kira'o'in guda biyu baina qawlihi wa arjulakum khabdan wa arjulukum wa arjulakum khabdan ala masi wa huwa dalku wa nasban ala al-ghasli fa awjabahuma akhadan bil jam'i baina hadhihi wa hadhihi yana ƙoƙarin yin jam'i ne shi al-imam ibnu jarir at-tabari tsakanin waɗannan kira'o'in guda biyu Kira an wa arzilukum sai ba ta ma'anan addalku sai amfani da kalman almasu sannan Kira an wa arzula sai ba ta ma'anan algasulu sai ce a hada guda biyu ne aula da aka duk wanda ya je karanta maganan al'imama kaga ya amfani da kalman almasu ya ce a haɗa biyu tsakanin shafa da wankewa to abinda al'imama ibnu jariri tabari yake nufi almasu da ma'anan addalku kuma ko shi alama ba za ka taɓa haɗa wanda ya zo a luna ba yana zuba ruwa ya sa hannunsa ya ciccuɗa da wanda kawai ya zuba kafar tasa ruwa ba tare da ciccuɗa kafar ba kawai ya tashi ba za su zama tsaye ma da haka wanda ya sa hannunsa ya da kafar ya zuba ruwa shine wanda ya aiki jam'an bainal qira'atai jam'i tsakanin qira'oyin guda biyu sai yake cewa wato fa aujabahuma akadan bil jam'i baina hadihi wa hadihi da limamu ibn kasir ya gama sai kuma ya bude babi cikin ibn kasir din sai yace zikirul ahadith alwaridati fi ghusl ar-rajulain wa annahu la budda minhu ina kawo wannan ne saboda ƴan uwana ɗalibai kada wata ran wani matsala ya bujuro za ku tattauna da ɗan shi'a yace maka ai ibn kasir ya kawo to ibnu kasir da ya kawo sai ce me matsalar da kuke kokarin ku tabbatar da cewa shafar kafa za a yi ya goyi bayan ta koyi rubuta ta rugu ta yi shi yasa da ya gama sai ya zubo hadisai ya ce wa qad sabata bit tawatur an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ta hanyar tawaturi mashru'iyatul masjid alal al-khuffain qawlan minhu wa fi'lan shar'antuwar shafa akan hufi annabi ya faɗa sannan yayi aikaci kama uwa muqarrarun fi kutubil ahkamil kabir kamar yadda ko fi kitabil ahkamil kabir littafi ne sai yake wa ma yahtadu ila dhikrihi hunaka da ka bai bukatar in ambace shi anan min ta'qitil mas au adamihi au tafsil fihi kama huwa mabsudun fi mawdihi yace wannan matsala ba ta buƙatar in sake shimfiɗa ta anan na shimfiɗa ta a can sai ya ce wa ƙad khalafatar rawafidu zalika kullahu bila mustanadi amma tare da haka yan shi'a sai da suka saba mu wannan duka babu kuma wani dalili wanda suka dogara da shi a shari'a bal bi jahalin wa dalalin yace saboda jahilci da bata ma'a annahu sabitun fi sahihi muslim tare da wannan hadisin ya tabbata cikin sahihi muslim na imamu muslim yanzu ba jahilci ba ta yaya za a ce maka waya imamu husaini yana lahira sannan a ce maka ga waya wai ana buga mai ana samun shi ka gani addini ya koma kwarafat. ga waya ko kaga an je an je wata sunduku akwati sai ya ce wannan ita ce akwatin da mahadi da yake cikin wancan ramin bera na iraki wai ka aje wasiƙa nan wai daga nan wasiƙa za ta kai to shi shine yake cewa ya tabbata cikin sahihu muslim min ruwayat amirul muminin ali bin abi talib radiyallahu anhu kama sabata fi sahihayn anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma muna gode ma Allah ta yadda abin da muka ruwaito na suna tabbatacciya daga a'imma na ahalul baiti babu a cikin littattafansu ai mun shaƙa kalubalanta su muka ce ga littattafansu nan guda hudu a hannunmu na hadisi akwai usulul kafi akwai at-tahzib akwai mallan adrul faqih sana akwai al-istibsa a cikin waɗannan littattafan guda hudu suna da hadisi kusan guda dubu arba'in muna so kawai su kawo mana hadisin na na fatima guda takwas a ciki kowane littafi su kawo mana guda biyu har yanzu ba za su iya ba kuma ba za su iya ba da haka in kuma suna iyawa su kawo mana hadisan na na fatima guda takwas cikin hadisai wajen dubu arba'in su kawo to da haka hadisan da ali bin abi talib ya ruwaito a littattafan sunna ya fi adadin hadisan da ke cikin littattafan su yawa wannan abu ne sananne hadisin siffan aikin hajjin annabi tun daga sanda ya fito madina har ya gama ga baki daya abin mamaki in ka tafi cikin sahih muslim zaka samu ɗaya daga cikin a'imma na ahlul bait shi ruwaito wannan hadisin da haka wannan shine sai yake cewa ya tabbata daga ali bin abi talib kamar yadda yazo cikin sahih muslim annahu an nikahil mut'ati annabi ya hana auren mutu'a ahun ma wa hum yastabihuna kuma suna halatta ta kun san da rikicin da aka yi kwanaki akan auren mutu'a wa kadhalika hadhihi al-ayatu al-karima hakanan wannan aya mai karamci dalatun ala wujubi ghusl ar-rijlayn tana nuni akan wajibi ne wanke kaba ma amma sabata bi tawaturi tare da abin da ya tabbata ta hanyar tawaturi min fi'il rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na aikin annabi yake cewa ala wafi ma dallat alaihi al karima gwargwadon yadda ya dace da ayar abinda Allah ke nufi amma wa hum mukhalifuna lidhalika kullihi da haka suna saba mu wannan gabaki daya walaysa lahum dinun dalilun sahihun fi nafsi al-amr walillahi alhamdu al-imam ibn kasir yace ba su da wani dalili ingantacce godiya ta tabbata ga Allah to ba matsalar alwala ba kada musulmi su dauka ai na sha fada wanda sun yi ta kokarin su ba matsalar kariya sun kasa cewa babu wata matsala kwaya daya yanzu ba wannan ƙwar'anin da ke gabanmu ba muke da tafsiri yanzu a wannan zamanin a wannan zamanin da nake magana akwai irin su abdulhalim ilgazi yana nan ko ka kai satin za ka gani shi ya fito ƙarara. ya ce idan kana ɗan shi ka ƙudurce cewa wannan ƙwar'anin daidai yake ba a rage ciki ba ba a ƙara ba kai kafiri ne saboda hadisan da suka zo daga a'imma na ahlul baiti cewa wannan qur'anin akwai ƙari akwai ragi a ciki dole in kana dan shi aka yadda da wannan idan baka yadda ba to ka ta a imma in kuma ka ta a imma to kai kafiri ne haka ya faɗa alwala ba irin ta musulmi suke ba sallah ba irin ta musulmi suke ba azumi ba irin na musulmi suke ba aikin hajji in kana in ka je zaka ga komai nasu daban yake a makka da madina akwai inda ya fi makka da madina daraja a wajen su karbala matan annabi akwai kallon da suke musu ‘ya'yan annabi sun ce ba yin shi ba ne, ‘yasa ƙwaya ɗaya ce duk ragowar sun ce agololi ne, haka matsaloli suke, duk matsalar da ka ɗauka za ka samu mutane suna da saɓani da ragowar shi a Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye. Wannan dai wani dalili ne ya sa maka ainihin wato ka wannan bayani, saboda akwai shi da bai kamata a zo a tsallake ta ba a wuce ta. Da haka Sheikh Muhammad Aminu Shankiti ya ce ammal qira'atun ya yace fala iskala fiha na nasaba da yanzu Allah ramma ya karanta wannan babu saɓani babu matsala yace li annar arjula fiha ma'tufatun alal wuju domin kalman al a nan wajen atafi ne akan wa arjuna shi yasa maka ce anan wajen akwai at-taqdimu wa ta'khiru an yi shi ne kuma haka dan ya zamanto a samu tartibi wajen alwala asalin maganan shine ya ayyuhal na amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa arjulakum ila al-ka'bayn wamsahu bi ru'usikum to idan aka canja tsarin to alwalan yadda ake so ta tafi wajen tartibi haka a wanke fuska sannan a wanke hannu a shafar kai sannan a zo a wanke kafa tsarin wajen aikin ba zai tafi haka ba shi yasa sai ya zamanto tsarin wajen atafin aka shigar da almasu a shafar kai tsakanin wankewa don ya zamanto an yi tartibi to abin da ya shafi at-taqdimu wa ta'khir malamai suna bayanin cewa akwai dalilan da yasa ake yin taqdimi da ta'khiri mun san taqdimi da ta'khiri abin da ya kamata ya zo a ƙarshe sai a dawo da shi sai ya zo a farko to wani lokaci akan yi haka ne saboda in ba a yi haka ba dalilai kamar haka akwai wani lokaci ta asirin da ake samu kamar makulin bihi a kawo kaga ya yi ta'akuri sai me a tsari fa'ili ya kamata ya fara zuwa sai mafulin bihi ya zo to wani lokaci sai kaga an kawo mafulin bihi sannan sai fa'ili sai yi me sai ya zo ko wani lokaci mubtada ya kamata a fara kawowa sannan sai khabar sai kaga an kawo mubtada khabar sannan mubtada ya zo daga daga baya to wannan duka akwai dalili na farko suka ce shine an yakuna fi ta'khiri ikhlalu bayanil ma'ana idan ba a yi haka ba to ma'ana zai lalace Allah ya ce qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu fa innahu law akara min ali fir'auna fala yufamu annahu minhum inda an yi ta'khiri ba a gabatar da shi ali fir'auna ba da an yi ta'khiri ba a fara gabatar da shi ba to ba za a iya fahimtar mu'minun min ali fir'auna yana cikin su ko bai ciki ba shi yasa Allah ya ce wa qala rajulun mu'minun sai ce min ali fir'auna da sai an gama maganar sannan sai a cewa min ali fir'auna to zai bada iltibasi wajen rikici shi yasa nan aka yi sauri aka yi takdimin ali fir'auna maimakon a kawo shi daga baya sannan na biyu an ta kona fitta akhiri ikhlalun bil tanasu wani lokaci saboda in ba a yi ta ba da takdimi aka fara kawo wannan a gaba ya zamanto wannan a baya to za a iya samun wato lalacewar tsarin zance da aka fa yuqaddamu lil mushakalatil wal ra'i wal fasila sai a gabatar da wannan sai a jinkirta wannan saboda abin da ya shafi zance tsarin sai ya tafi daya zamu ga Allah yana cewa mana wato wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna akan cewa ta'buduna lil mushalakati usul mushakalati ru'usil saboda a lura da tsarin yadda ayar yake tafiya shi yasa aka kawo in kuntum iyahu ta'buduna a ƙarshe sannan wani lokaci li azamati wal ihtimam bihi akan kawo abu ai takaddimin sa a kawo sa a farko idan abin yana da girma da muga Allah ya ce mana wa aqimus salata sai ya ce wa atuz zakata me yasa anan wajen Allah ya fara takaddimin sallah kafin zakka dan a nuna wa mutanen duniya cewa zakka ta fi sallah ta fi zakkan muhimmanci dan sallah abu ne da yake da alaka da haƙƙin ɗan adam haƙƙin Allah zakka kuma abu ne da yake da alaka da haƙƙin wa haƙƙin ɗan adam sanan wani lokaci an ya kula al-khatib multafitan ilayhi wal himmatu mafqudatun bihi wani lokaci sai zamanto mai tunani ya riga ya bar abu kwata-kwata bai tunanin shi ya ba wannan abun muhimmanci ba shi yake ba to ana so ya dawo ya ba wannan abun kulawa to shi yasa sai ka ga maf'ulin bihi guda biyu sai a zo ya kamata wannan ya zo a farko sannan sai na biyu sai a kawo na farkon na biyun sai ya zama shine na farko na farkon sai a mayar da shi na biyu a tsarin ƙur'ani ana yin haka Allah ya ce waja'alu shura shuraka aljinna da haka nan wajen za mu gama maf'ulin bihi guda biyu ne sai aka fara takadimin na biyun a matsayin na ɗaya na ɗayan aka mayar da shi na biyu saboda me a nan wajen Allah ya ce waje alulillahi shuraka aljanna bi taqdimil jar wal majrur akan cewa shine fi mahalli nasb mafulin bihi al-awwal لأن الإنكار متوجه إلى الجعل لله لا إلى المطلق للجعل domin ana musu inkari ne akan fuskantar da wato sanya abin bauta ga Allah ba dan wai duk wani abu da suka dauka suka sa ba a rayuwa ba shi bane mai kyau a'a dan a nuna sawa Allah abin bauta shine abin da bai dace ba sannan abu na wato gaba a ƙarƙashin wannan shine an yi kuna taƙadimu li'iranati tabbikiti wa ta'ajju idan ana so a sa ka kuka ko a baka mamaki akan abu sai a yi taƙadimu da ta'asiri min halin mazukur ka taƙadimu al Sani alal awwal fi ƙaulihi wa ja'alu lillahi shuraka al-jinna da haka sun ce asali wal asl al-jinna shuraka ya kamata ɗaya zamanto ne maf'ulun bihi awwal ɗaya zamanto ne maf'ulun bihi sani sai aka akkata. me hikiman yin wannan shine al-maqsudu at-tawbihu dan a zarge su da haka sai ya zamanto Allah sai ya taqdimi yace waja'alu lillahi shuraka al-jinna Allah bai ce waje lillahi al-jinna shuraka ba wannan shi ne dalilin da ya sa Allah madaukakin sarki ya haka sannan akwai al-ikhtisasu idan ana so a keɓance abu a ce abin kai kaɗai yake ɓanta to wani lokaci sai a yi takadimi da ta'akiri wannan za ka same shi da yawa wajen takadimi na mafulin bihi da kuma takadimi na zarfu da kuma aljaru wal majaru da haka da muke karantawa a suratul fatiha iyaka na abudu ai asalin na abudu iyaka wa nasta'inu iyaka ne da haka ma'anarsa shine na kussuka bil ibadati Falana na abu da gairaka muna keɓance kada ibada ne ba ma keɓance wani in ba kai ma shi yasa a tsarin larabci idan ka ce zurtu iyaka da iyaka zurtu ba ɗaya suke ba da ka zurtu iyaka zurtu fa'ilun wa fa'il iyaka maf'ulun bihi ne idan ka fara kawo mafulin bihi daga baya to zai iya ɗaukar cewa bayan wannan sai da ka kai ma wasu ziyara amma idan kai takadimi na maf'ulun ka kace iyaka zurtu to yana nuna cewa duk duniya banda wannan mutumin baka kai ma kowa ziyara ba wannan shine dalilin da yasa zamu ga a cikin Qur'ani zamu ga Allah yana ta maimaita lillahi mulku samawati wal ardi asalin maganan mulku samawati wal ardi lillahi sai ai taqdiman al jar wal majrur dan ya nuna cewa sama da ƙasa banda Allah babu wanda ya mallaki sama da ƙasa in ba shi ba to akan yi at-taqdim wa takhir saboda al sannan dalilan da suke janyo yi wannan fa suna da yawa akwai as-sabqu as nan akwai as-sabqu biz wal-ijad sabaq rigaye na zamani da samarwa Allah ya ce mana inna ibrahima inna awlan nas bi ibrahima lallazina tabauhu sai ce wa hadan nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyul muttaqin to za mu ga cewa ya ce inna awlan nasi mafi dacewar mutane nau as ne sabaku ne na azzamaniya domin ana magana mafi dacewa mutane da annabi ibrahim shine mutanen zamanin shi wallazina tabauhu wato inna inna aulan nasu bi ibrahim lallazina tabauhu wa'inda suka bi shi a zamanin shi sannan wa hada annabi da kuma wannan annabi wannan annabi sannan akwai as wato as-sabaqu inzalin akwai rigaye na gabatuwar sauka da haka za mu ga Allah yana ce mana allazi ya ji juna ko maktuban inda hun fi taurati wal inji da a taura da injila wanne ne ya riga sauka kaga mun san cewa a taurati ta fara sauka kafin min kafin injila sannan akwai sabaku judi rigaye na samuwa Allah ya ce mana ya ayu allazina amanu ka'u sai ce wasjudu ku yi ruku sannan ku yi sujjada da ruku da sujjada wanne yake fara yi a sallah kaga ruku ake fara nan sabqu ainihin wato sabqu wujubin ne rigaye ne na wajibci dan dole wajen sallah sai an fara yin ruku kafin a tafuwa a tafi sujjada sannan akwai sabqu tanzihi wato rigaye Allah zai kawo wani abu ya zama shine a farko dan ya zamanto wannan a nuna maka ya fi sarki Allah ya ce mana amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna sai yace kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi Allah sai ya fara da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin masu imani dan a nuna matsayin annabin a wajen Allah ba daidai yake da su ba sannan na biyu sun da abil imani sannan Allah ya fara da imani لأنه قد يحصل بالدليل الأقلي والأقل السابق في الوجود على الشري sannan Allah kuma sai fara da imani da shi amanar rasulu bima unzila ilaihi mabdabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi kowannen su yayi imani da Allah subhanahu wata'ala da haka nan wajen sabaku ne na ainihin wato tanzi sannan akwai kuma abin da suke ce masa Azatu azzatu shine wajen lissafi dole ba za ka kawo lamba ta ɗaya ba ka tsallake ka tafi goma dole in ka kawo ɗaya sai dai ka ce nawa biyu abinda Allah ya faɗa a suratul kafi kenan yace sai yaquluna salatatun rabi'u kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil ghaibi wa na sab'atun wa thaminuhum kalbuhum rajam kalbuhum qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil haka wa kadhalika jami'ul a'dad duk wani adadi haka yake farawa dole a wajen adadi ai takadimin lamba ta daya sannan kafin lambar da take biye da shi sannan akwai al'illatu wa sabab illa da sababi wannan ayar da muka kawo iyaka na abudu wa iyaka na sayin illar da ta sa aka yi takdimi a nan wajen saboda mai qamatul ibada matul ibada li'annaha sababa wusulil i'ana an fara gabatar da ibada ne aka ce iyaka na abudu kafin isti'ana saboda idan kana neman taimakon Allah ana so a nuna maka dalilin da zai sa ka samu taimakon Allah kai kai kokari ka tsaya wajen in Allah ya ce ka bauta masa ka bauta masa in ka bauta ma Allah to in kana neman taimakon Allah to sai Allah ya taimake ka amma ka ki bauta ma Allah ka ce kuma kana neman taimakon shi kaga akwai matsala kaman halin da muke ciki yanzu kenan sannan akwai eh, almurattabatu wato abu za mu ga a Allah yana ta maimaita mana cewa gafurur rahim gafurur rahim fa innal maghfirata salamatu domin in an ce gafara shine kubuta amma war rahmatu ganimatu rahama kuma ganima ne was salamatu matlubatun qabla al ganima ai ko yaki ka tafi sai ka fara kubuta tukunna daga abokan gaba sannan zaka fara tunanin to yanzu ya kamata ka ci ganima ko bai kamata ba wanda bai tsira ba ina maganin cewa ganima ai ganima ta mata so ma to haka nan kuma adda'iya abinda zai kira ka zuwa ga wani abu to zaka ga Allah zai fara takdimin wannan abin kafin wannan abin ka taqdimil amri bi gaddil basr ala hifzil farji zamu ga a qur'ani Allah sai da ya fara gabatar da cewa mu rantsa idan mu kafin mu fara cewa ne mutum ya kame gabansa kada ya zina Allah sai ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum sannan wa kullil mu'minati yaghdubna min absarihinna wa yahfazna furujahunna me yasa nan akai saboda adda'iya to duk abin da zai kira ka zuwa ga wani abu yana cikin ka'idar larasi a fara gabatar da kai kafin ku zuwa ga wannan abu shi yasa nan Allah sai takaddimin a fara rintse gani kafin zina dan ba za a iya daina zina ba sai idan an daina gane gane marasa kyau sannan za a daina zina wannan shine dalili sannan kuma akwai at-ta'zim wani lokaci akan gabatar da wani abu kafin wani abu idan ana so a girmama shi a lugar Larasi. Allah ya ce mana wa man yuti illaha war rasula za mu ga a Qur'ani Allah yana ta kawo wannan wa man yuti illaha war rasula dan a nuna wa mutane matsayin Allah fa da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dai bane Allah yana nan a matsayin sa na Allah annabi kuma yana nan a matsayin sa na annabi kuma manzon Allah alaƙarsa da Allah alaƙa ce ta alkhaliqu da almakhluqu waye alkhaliqu Allah qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa alwahidul qahhar shi yasa zaka ga wannan ya maimaita a Qur'ani da yawa Allah ya fice kul ati'u Allah war rasul man yuti'ur rasula faqad ata Allah Allah madaukakin sarki yana ta takdimi na Allah din sannan akwai asharaf idan ana so a nuna abu yana da daraja sai ayi takdimi da haka ayar innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har zuwa ƙarshen za ku ga duk abin da Allah ya faɗa na sifa guda goma sai ya yi takadimin maza kafin wa don ya nuna cewa darajar mazan a wajen Allah da tsarin da ya musu ba daidai yake da ainihin wato matan ba shi yasa aka yi takdimu tunna abin da ya shafi daraja ta ilimi daraja ta daukaka daraja ta idrakin abu riskan abu daraja ta abin da ya shafi a kaza daraja ta kaza daraja ta kaza to shine dalili sannan akwai algalabatu wal kasra galaba da kuma a nuna cewa yana da yawa abu to wani lokaci sai a fara yin takdimin wani za mu ga Allah da ya ce sun ma'auras na alkitabar larinas na min ibadina sai ce fa min hum zalimun li wa min hum muqtasidun wa min hum sabiqun bil bi iznillah me yasa anan wajen Allah ya fara ya ce fa min hum zalimun li saboda a nuna maka a kaso na musulmi wa'annan su suka fi yawa kuma haka duniya ta tashi haka abin zai tafi ina ba ta an fahimta dan a ciki ake samun mazinata yan tata yan kaza yan kaza yan kaza to saboda algalabatu wal kasra su suka fi rinjaye su suka fi yawa shi yasa anan Allah sai fara takdimi na faminhum zalimun li wa minhum muqtasidun zaka ga muqtasidun tsaka tsakiyan ba su kai zalimun li nafsihi yawa ba sannan wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah su kuma ba su kai muqtasiduna yawa ba to dan haka sai aka fara da wannan tsarin sannan akwai sabu ma yaftadi taqdimuhu akwai gabatar wanda yake ainihin wato hukunta wato rigayen da yake hukunta a gabatar da shi wa huwa dilalatu siyaqi shine wato abin da ke nuna tsarin zance Allah ya ce walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahuna lamma kana isra'uha huwa huwa khimasun wa irta'uha wa irahatu hiya hiya Eh, bitsanin kuddimal iraha sai aka gabatar da iraha din ya annal jamala biha hina idin afkharu domin kyau a wannan lokacin yafi sannan akwai mura'aqat istiqaqil lafzi ana lura da yadda aka tsago lafazi kaman Allah da yake liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar sannan akwai alhasu alaihi kufiyatan min at-tahawun alaihi wani lokaci idan ana so a kwadaitar da mutane abu kasu wulakanta shi to sai a fara takadimin sa a kawo shi a farko ka takadima tanfidil wasiyata ala wafa'id dayn kaman inda Allah sai da ya fara maganan azartar da wasiya kafin ai magana bashi da yake cewa min ba'd wasiyatin yusi biha aw dayn kun ga takadimi akan wasiya kafin me bashi dan saboda kada a wulakanta wasiyar sai Allah ya fara da ita sannan akwai abin da ya shafi a abin da ya shafi wato at-tahaqquq ba'da ba'da wastighna'ihi wa huwa annahu fi tasawwurihi sannan akwai al-ihtimam inda al-muqatab wani lokaci dan lura da ba da kulawa mutumin da yake magana da kai ka ba shi kulawa ka ba shi attention ake cewa ne ko wa attention za ga wani lokaci ko magana kuke da wani idan kana daddan waya sai ga hankalin shi ba kan ka yake ba to yana cikin ka'idar lararci na ai takdimin wata magana dan ana so wanda kake magana da shi ka bashi kulawa san da kake magana da shi shi yasa zamu ga Allah sai ya ce mana wa idza huyitum bi tahiyatin sai ya ce fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha sannan akwai at-tanbihu ala annahu mutlaqun la muqayyad wani lokaci in ana so ai maka fadakarwa cewa wannan abun mutlaq ne ba muqayyad bane sai ai takdimi kamar yadda muka kawo waje alulillahi shuraka aljin da a haka a nan wajen a wannan yana ciki sannan akwai littambihi ala anna sababa murattabun a faɗa kai da cewa wannan sababin fa haka yake ainihin wato an jeranta shi kamar faɗin Allah ta'ala da yace yau mai huma alaiha fi da jahannan fatukuwa biha jibahu ranar da za a sa su cikin jahannama za ta dinga kona su mai Allah ya ce fatukuwa bi haji bawo za ta kona goshinsu wa junubuhum da sasannan jikinsu sannan wa zuhuruhum da bayansu me yasa anan wajen quddima biha quddimaha quddima aljibahu aka fara gabatar da goshi thumma aljunub sannan sasantin jiki li'anna mani as-sadaqa da mun duk wanda zai hana ka sadaka kana hahu a awwalan sai ya fara kaukatar da fuskar ka anin sa'i in ka tambaye shi a masa wata wallahi ya kawo da kai tukunna shi yasa ranar alkiyama Allah zai ce a fara kona fuskan sannan sun mai yanu bi janibi sannan daga bayan gan jikin sai ya bi sun mai ya tawalla bi zari sannan ya juya baya ya ki ka tunda shi ne abin da ya fara yi a nan duniya na muni farko ya kau da kai na biyu gangar jikin ta ba na uku ya juya bayansa shi yasa Allah ya ce fatakuwa bi hajibahum wa junubuhum wa zuhuruhum su ma haka za a fara kona fuskan da sasannin jikin sannan sai bayan mutum sakamakon abin da yi sannan akwai at wa huwa anwa akwai at-tanaqqul to abin da suka kawo yana da yawa to har a ciki ya kai gida wajen ashirin da wani abu amma cikin abin da suka kawo wanda daga cikin dalilan da ke sa a yi takdimi da ta'akhiri akwai abin da ya shafi abin da ya shafi ri'ayatul fawasili mun kawo ka ta'asirin gafuru fi qawlihi al-afuwun ghafur sannan cikin abin da suka kawo mura'atul ifradi akwai abin da ya shafi mura'a lura da ɗaiɗaikun ainihin wato abubuwa sannan akwai abin da ya shafi wato a wannan kusan shi nake so in kawo na ƙarshe akwai abin da ya shafi abin da ya shafi jeranta ƙarin zance idan ana yi bayan mura'atul akwai at-tahdhiru minhu wat-tanfiru minhu sannan akwai at-takhwif minhu sannan akwai at-ta'ajjub min sha'anihi sannan akwai abin da ya shafi kaunihi adallu alal qudrati sannan qasdu tartib shi nake so in kawo idan ana so a jeranta zance wani lokaci akan yi ta taqdimi da ta'khiri kama fi ayatul wudu' fa إدخال idkhalil بين الغسلتين بين الغسلين shigar da shafa da aka yi tsakanin wankewa gudan anan da kuma abin da ya shafi wannan wannan suna ce masa tsaddur tarti naka Allah ya kawo wannan ayar ne ya ce ya ayyuhal na amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn dan qaddur tartib ne kasdu ne na at jerantawa wajen haka aikin ake so ya zama wannan shine dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo ayar haka ba wai dan ana so a kawo a nuna shafa daban ba wankewa ma daban kamar yadda waɗannan batattun suka kawo mutane addini kuma shine addinin su addinin muta'a da cin wannan shine Allah ya raba mu da addinin muta'a da cin kumusi da haka zamu yi kokari mu tsaya a nan وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh.